Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammadin wa alihi wa ashabi wa sallam wata sabuwa bayan tonawa Dr. Usaini Kano wanda ake wa lakabi da wanda ake wa lakabi da suna Dr. Dolo da Alkanawi Izala yayi yanzu wani sabon asirin ya ƙara tonuwa a game da shi insha Allahu yanzu za a ji yadda aka ƙara tona asirinsa wanda yake ƙara tabbatarwa da duniya cewa lallai shi wannan Dr. Dolo ba ɗan ɗariƙa bane ba tun asalinsa ɗan izala ne. In Allah ya yarda yanzu ba tare da bata lokaci ba, al'umma za su ga abun mamaki wanda ya faru da wannan shi Dr. Dolon wanda yake nuna cewa lallai tabbas Dr. Dolo munafiki ne. kawai burinsa yaya za a ya fake da wani bangare ya samu ya suna shine abin da yake so yake bukata amma in Allah da yanzu gaskiya za ta halinta za a ƙara nuna mutane gaskiya kuro-kuro bayan wanda alkanawi ya fito ya nuna ya tona asirinsa a yi sauraro lafiya ko da yake bayaninka mun fahimci amma muna so wani kalma daya ko biyu. Bala eh, Muhammad To zan ƙara kalma ɗaya ko biyu. Sakamakon wato wannan zagin annabi sallallahu alaihi wa sallama da abul fatih yayi daga cikin abin da ya ƙara saran min da gwiwa a tafiyar nan sannan kuma zan faɗi wani mauki na wanda ban ma faɗi shi ba a wancan duka bidiyon saboda mutunta gidanka da kuma yi da take dan Allah za mu faɗa duniya domin mu fita hancin su kuma kai ma Allah zai baka lada a wani dukkan jama'a da suke bibiyar mu yadda muke kawo wato duk a cikin bayanan mu sai mun kawo fati saboda a bagin karama da muke kyautata da so bisa yadda Allah ya fahimtar da mu mawkifi a cikin salatul fati duk wanda ya imani da ita kafiri ne duk wanda ya imani da ita yana mai sanin turuk ɗin da aka bi wajen samuwarta wato kafirci ne kuma kishiyantar manzon Allah ne domin haka ina kiran masoya da dukkanin waɗanda suke bibiya ta suka ɗau amanar addini su suka bani ko da bayan mutuwa ta wannan bidiyon ana muta aki wato malam muhammad za ka yi shi kuma kai bayani na sauka daga kan salatin fati kuma sha allahu ba zan wannan yana daga cikin dalilan da ke tabbatar da maganganunmu da muke yi akan wannan yaro na cewa ba ɗan ɗariƙa ba ne shi bai san me ya ɗariƙa ba bai taɓa ɗariƙa ba ta kusa wala ta nesa sannan kuma muna ajiye da dukkan dalilai waɗanda ke tabbatar da cewa lalle bai taɓa sanin ma mece ce ɗariƙa ba kuma yanzu ku biyo ni daga farko har ƙarshe za ku ga dalilan za na zo muku kaɗan ma daga cikin dalilan ba ma duka ba kaɗan daga cikin dalilan da ke tabbatar da cewa bai taɓa ɗariƙa ba Dan iska ne shi kawai yaro ne wanda tun farkon sanin mu da shi mun san da cewa yaro ne wanda yake da matuƙar son shuhura da sunan malanta so tun da neman shura yake duk inda yake tamma za ya samu suna to za ya danganta kansa da waɗannan mutane da haka farkon sanin mu da shi mun san sa a matsayin ɗan izala mun san sa a matsayin ɗin izala wanda yake yaƙar ɗariƙa yana zagin shehunan ɗariƙa yana zagin ayyukan 'yan ɗariƙa misali kamar maulidi mun sani kuma za ku ga dalilan yana a farko yana danganta kansa da izala saboda ya yi idan yi danganta kansa da izala yana yaƙar ɗariƙa za a yi suna saboda suna yake da ba to da ya gane a izala akwai 'yan dagaji irin su 'yan iska sun fi ɗari a izala Ya gaba yadda za a samu suna sai ya canza ya dawo yana fara danganta kansa da ɗariƙa eh, tun da yaro ne mai neman suna ko da ɗariƙa danganta kansa ba za ya zo ya haɗu da 'yan ɗariƙa a kan fahimta ɗaya ba a je tare a'a dole sai ya haifar da wani abin da zai haifar da saɓani domin a yi ta ya maɗi da shi a san shi so don haka farko farko idan ba manta ba karatun sai da abu faɗi sani a tijjani da ya taɓa yi a baya A kan kasassabar ibn taimiyya na Allah yana sama da mai da Allah jiki da sauransu shi ne fa yaron wannan yaron da ya fito ya yana ya musai da abubuwa da sani raddi kan wannan tare da cewa mu yan ɗariga. kowa ya san aƙidar mu ita ce aƙidar ash'ariya ba mu da aƙidar mai da Allah jiki ko jibin Allah ya je na ya je can ma Allah makani ba mu da wannan aƙida amma shi ya fito yana yi ma amma yanzu za ku ga dukkan dalilai, insha Allah kun ga na farko gashi nan a lokacin da yake dan izala a shi inda yake zagin shugaban mu na dariƙa kun gani da kuma nan inda yake yake zagin maulid yana kafirta masu maulid ga su nan rubuce-rubucen inda yake tabbatar da shi dan salafiya ne ga shi nan kun ga rubuce-rubucen su ga nan wanda duk inda ko mu da ba malamai ba duk inda duk inda ya rubutu na larabci ko da dan kaɗan ne sai ka iske kurai a cikin rubutun nasa daga nan za ku gane cewa bai san komai bai iya komai ba in dai rubutu na larabci ne ban ce muku na hausa ba za ku kurai bila adadin a cikin rubutunsa kun ga rubuce-rubutunsa wanda su ne ke tabbatar da cewa kwata-kwata bai taɓa da riƙa ba kun gani kun gani mhm. nan a lokacin da ya yi yaƙi da 'yan ɗariƙa ne yana faɗa da su ya ga tun da suna yake nema ba zai samu wannan sunan ba sai kuma ya zo yana ya fara tankanta kansa da ɗariƙa ga inda lokacin da abu fadli sani yana karatu akan kasassabar ibina taimiyya ga inda yake ma sai da abu fadli sani tijanirati kamar yadda nake muku duk inda ku ga yayin rubutu in dai na larabci ne sai kun iske kusakurai wannan rubutun ba komai a ciki wanda yawan kusakurai a ciki ko mu da ba malamai ba mun gano balle malamai kun gani mhm. daga baya bayan ya yi rubuce-rubuce na yi masu yadda abul fatih sani a tijani raddi sai daga baya wa'ancan rubuce-rubucen wanda kuka gani daga baya daga baya fitowa ya ce wai wannan rubuce-rubucen ba wai shi bane ya yi su a lokacin da yake son kuma ya daina danganta kansa da isala ya koma yana danganta kansa da yan ɗari, sai ce wancan rubuce-rubucen wai ba rubuce rubucen ba ne makiyansa ne masu son bata masa suna yanzu saboda allah duniya malamai nawa ke da kai a duniyar wa'inda sun kai suna ba bata masa suna ba sai shi wannan waye san shi wane ne shi bale har mutum ya ta zuwa bata lokacin shi wajen bata masa suna Eh sannan ya dawo yana danganta kansa da rika yana mai yan da rika radi da ya ga ina ganin da ya ga lalle ya yi sauri da ya komo yana danganta kansa da rika kuma ya fara yi ma da rika raddi malaman da rika raddi nan da nan ya ga ya yi sauri to bara kuma ya sake canzawa sai fito ya ce rubuce-rubucen da ya yi masai da abul sani a tijjani raddi da yanzu ya gane kuskurensa to don haka ya jaye ya kusa kusakuran da ya yi da kai masai da abul sani a tijjani raddi lokacin nan ne ya fito a tiktok yana fada da mawaka da yan fina-finai da yan tiktok yana fada da su kafin ya dawo ya koma fada da mu 'yan dariga moyan yan ɗariƙa yanzu har yanzu ƙarshen ta ya dawo kuma ya ce wai ya bar ɗariƙa yaushe ka taɓa ɗariƙa balle ka ce ka bar ta eh? yan uwa muna son ku fahimta ba wai muna nufin wai a ɗariƙa idan aka shiga ba a fita ba musulunci ma an shiga an fita eh, shari'a ta Allah ce Allah shi ne mai batar da wanda ya ga dama a lokacin da ya so a san da ya so shi ne kuma mai shirya da wanda ya ga dama so don haka ba don haka muna fituwa ne mu tabbatar ma duniya bai taɓa ɗariƙa ba saboda bai taɓa yanta ba don haka me yi masa kallon ma ɗan ɗariƙa ne masa kallon ɗan ɗariƙa ba ɗan ɗariƙa ba ne ɗan iska ne shi yau da da gaske ɗan ɗariƙa ne ko da irin yadda muka fitowa muna ƙaryata sa da ko da ɗaya rana ya fito ya faɗa mana cewa a gurin shehi kaza ya karbi ɗariƙa idan ya isa idan shi ɗan halak ne idan shi dan halak ne ya fito ya faɗa mana ga shehin da ya karbi riga daga hannunsa wallahi wannan shehi ko da babu mu a wannan gari muna da wakili akwai ina sai mun zo har a gaban wannan shehi domin mu tabbatar muku da cewa maƙaryaci ne shi maƙaryaci ne shi dan iska ne kawai in ba fitowa za shi ba ya ce ya karbi da riƙa da gurin shehun da ya mutu ba duk addai shehun yana raye ko sai mun neme sa sai mun fito mun bayyana mu duniya ya fito idan ya isa muna da hujjoji daban-daban ko mutane yan wayanda ke zaune a ƙasar lube wayanda ke fito suke kiran mu na cewa wallahi sun san shi dan izala amma ba mu taɓa ji wanda ya fito ya ce ya san shi yana lazumin ɗari ba idan kuma akwai wanda ya san shi ya san shi yana lazumin ɗari shi fito shi faɗi ɗaya daga cikin matasan malaman ɗariƙa kenan a yayin da ya fito ya ƙara tona asirin Dr. Dolo ya ƙara nuna wa mutane cewa lallai fa wannan ba ɗan ɗariƙa ba ne asalinsa ma ɗan izala ne. Bayan alkanawi izala ya fito ya tona masa asiri yanzu gashi an ƙara nuna ainihin abubuwa tun a can baya da yake nuna cewa munafiki ne ba ɗan ɗariƙa ba ne ba ɗan izala ne su ma 'yan izalan dole su da suke farin ciki cewa ya dawo cikinsu su yi hankali da shi munafiki ne kamar yadda alkanawi ya faɗa allah ya kiyaye mana da munafunci allah ya tsare mu ya kare mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu